annabi ibrahim alaihi salam in ka duba za ka ga babu wanda ya yi ƙarfin tawakkali ga allah kamar annabi ibrahim alaihi salam in kana duba annabawa na baya idan ka cire annabinmu muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ibrahim ya yi ƙarfin dogaro ga allah ta yadda aka jefa shi a wuta ya dogara ga allah aka wayi gari wuta ta zamto mai sanyi a gare shi annabi ayyub alaihi salam mutum ne wanda ya girman haƙuri haƙuri mai yawa a wurin Allah an jarabe shi da rashin lafiya da rashin iyali duka ya jure a ƙarshe kuma Allah ya ba shi mafita da ɗaukaka annabi isa alaihi salam in ka duba za ka ga nisantan duniya annabi isa zuhudinsa ta kai inda ta kai hakanan ga annabi musa alaihi salam allah azurta shi da girman mujahada ƙoƙari da jajircewa in baicin imani da ƙarfin zuciya na annabi Musa ya kake tsammani za ta kwashe tsakaninsa da Fir'auna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma Allah ya haɗa mishi waɗannan gaba ɗaya Allah ta'ala ya ce wallazi ja'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ula'ika humul muttaqun lalle wannan daraja ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sauran halittu kuwa waɗanda ba annaba wannan ba suna da fifiko a kan junansu a cikin waɗannan tawakkali da haƙuri da sauransu da muka ambata gwargwadon kyan zuciyarka da ƙarfin imaninka gwargwadon kasan da kake da shi wato asali a cikin wannan ɗin na siffofi na nagartattun bayi gwargwadon imaninka da tsoron Allah. 'Yan uwa musulmi